jaridar yanar gizo ta premium times ta ruwaito cewa gwamnatin jihar kaduna ta shigar da karar tuhumar shugaban kungiyar yan uwa mabiya shi'a na najeriya wato ibrahim elzazzaki da laifin kisan kai lokacin da almajiransa suka tare hanya ga kwambar motocin babban hamsan sojan kasar najeriya laftanar janar tukur yusuf bura ta yi an samu labarin ta bakin lauyan kungiyar femi falana kuma an shigar da karar ma tun ranar 18 ga watan nan wannan tuhuma dai in ta tabbata tana dauke da hukuncin kisa ne yan kungiyar ta shi'a dai sun dage kwarai da zanga-zangar neman sakin shugaban nasu su da ke hannun jami'an tsaro tun 2015 da yake mai da martani kakakin kungiyar ta 'yan shi'a koko islamic movement in nigeria imn ibrahim musa ya ce hakan wata hanya ce ta ci gaba da tsare zazzaki mu aka kashe yanzu kuma an zo an ce a mu ne ma muka kisa to ta wani dalili hankali ma ba zai dauki wannan ba kuma muna da tabbacin cewa ba wani hujja da za su iya gabatarwa ba su da wani dalili da har za ta iya ma ba su nasara akan kuma lokacin da muke kotu tare da gwamnatin tarayya a Abuja su da kansu gwamnatin tarayya sai ce ai su ba wai suna tsarama da mu jagoran mu bane Sheikh Ibrahim suna ma ba shi kariya ne to kuma mutumin da ake ba kariya shine kuma yau kuma bayan shekara biyu aka ce kuma shine ya kisan kai wannan san hankali ba zai dauki wannan cewa an yi abin da yake daidai ba Ali Ibrahim Musa yanzu to sun da an samu wannan ne daga babban lauya na yan uwa shi Femi Falana. Ya nuna za ku tinkari kotu kenan saboda ci gaba da wannan sabuwar shari'ar. In an sa ranar da za a shirar karan kaga dole za a yi je dama ka ga dukkan maganar da muke tattali da dadewa su ba su caji malam da wani laifi ba kuma gashi an ce a sake shi amma kuma sun kisa sake shi ta yiwu wannan din ne dai suka kokotsa bayan nazarin shekara biyu suka ce to bari su fito da wannan a wani mataki na kauda hankulan mutane na zaharu zakiya a Abuja cewa lalle lalle a sake malam bai laifin ba. In za a tuna gwamnatin Najeriya ta ce tana tsare da Malam Ibrahim Elzazzaki ne don tsaron sa ba wai ta hana shi yanci ba ne. Ga abin da mai taimakawa shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu ke cewa. Ajiyar da ake masa ba wai a'a an ɗauke shi a kurkuku an garkame shi ba uwar gidansa da take tare da shi an bar ta zauna da shi dan ta kyautata masa ita ba ta da wani kes da ita da hukuma a nan kasar duk da cewa ba wai muna cewa a'a wai daɗi zaka ji dan an rike ka ko an hana ka yancin ka ba jami'an tsaro suna kokarin su kyautata masa a matsayinsa na dan ƙasa ba a jefa shi cikin halin da wani abu zai iya faruwa gare shi ba a wani faifan sauti an ji malam El-Zazzaki daga inda ake rike da shi na ta'aziyya ga iyalin ɗaya daga waɗanda suka rasa ransu a zanga-zangar 'yan shi'an da zayyana hakan da cewa zalunci ne insha Allah sannan kuma insha Allah Allah ya dauka mana fansa akan waɗanda suka shekar da nan su da sauran jinin shahidai wannan caji dai da ya zama na farko daga gwamnatin ka iya sauya lamura daga hukuncin a zazzaki da justice gabriel kolawale na babbar kotun tarayya ya yanke a 2016 nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya